daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga dufai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa dufai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum a sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tayar amina zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin bayan labarai. Akwai shirin nan na kokun sai mu koyi harshen Farisanci, akwai duniyar mu a yau da kuma tarbiyyar iyali. amma a halin yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu sabbin hare jiragen yakin amurka a kan kasar yemen ya jawo rasa rayuka a kasar yau ce rana mafi muni a gaza a cikin makonni biyu inda hamji kasar isra'ila ta kashe falastinawa kala 77 a jabaliya kadai sannan za ku ji cewa kasashen mali nijar da kuma burkina faso sun akaba wa kasashen ecowas wato kudin fito yanzu kuma ga cikakkun labaran Sojojin hamjakar Isra'ila sun kashe akalla mutane 80 a asibitin Jabaliya a safiyar yau Alhamis, sannan sun kai hare-hare mafi muni da suka kai a Gaza a cikin makonni biyu da suka gabata a garin Jabaliya. Asibitin hukumar Onorwa ta Majalisar Ɗinkin Duniya na Jabaliya na daga cikin wuraren da Yahudawan suka kai hare-hare a safiyar yau Alhamis. tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa asibitin na daga cikin wuraren da hamshin kasar isra'ila ta kai wa hari a jiya laraba inda sannan a safiyar yau kuma ta kai wato ta kashe mutane akalla 22 a cikin hadda yara da mata da kuma jami'an 'yan sanda na gaza a jiya laraba kadai sojojin yahudawan sun kai hare-hare masu yawa a kan garuruwan Khan Yunus, Arafa, Nusairat da kuma tsakiyar Gaza. Bayan hare-haren ne na safiyar Alhamis, wato Senator Benny Sanders na Majalisar Dokokin Ƙasar Amurka ya tura saƙo a shafinsa na intanet wato X kan cewa zai gabatar da ƙuduri wanda zai hana gwamnatin ƙasar Amurka. sayarwa hamji kasar isra'ila makamai wa'anda yawansu ya kai dala amurka biliyan 8.8 tun rana 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 ne dai zuwa yanzu sojojin hamji kasar isra'ila sun kashe falastinawa kimanin dubu hamsin sannan ta raunata wasu dubu da sha biyu akalla mutane biyu ne dai suka rasa rayukansu a sabbin hare-haren da jiragen yakin amurka suka kai kan kasar yemen a jiya laraba da yamma saboda hana ta tallafin da take ba wa falastinawa a gaza wanda sojojin amurka isra'il suke wa kisan kare dangi tare da hana abinci da abin sha shigowa yankin na kimanin watanni biyu da suka gabata tashar talabijin ta press tv a nan ta bayyana cewa jiragen yakin amurka sun kai wa'annan hare-hare ne a garin ra'asul isa da lardin salif a yammacin birnin hudaida na ƙasar ta yemen sannan tashar talabijin ta almasira ta ƙasar yemen ta bayyana cewa akalla mutum guda ne ya rasa ransa a wannan harin sannan wani guda ya ji rauni har ila yau jiragen yakin na amurka sun kai hare-hare kan yankin kahaza a lardin sana'a inda suka lalata motocin mutane amma babu wanda ya rasa ransa sannan sun lalata ma'ajiyar ruwa na yankin sa'ada inda suka hana ƙauyuka kimani bakwai ruwan sha majiyar ma'aikatar lafiya ta ƙasar yemen ta bayyana cewa tun watan maris da ya gabata jiragen yakin amurka sun kashe mutane kimani 60 a ƙasar ta yemen sannan wasu 139 suka ji rauni gwamnatin harmikar isra'ila ta sha mamaki da ganin sunanta a cikin jerin kasashen da gwamnatin shugaba trump ta sanya mata harajin shigowar kayakin harmikar isra'ila zuwa ƙasar ta amurka a yayin da kafin haka da rana guda ita hamshi kasar isra'ila ta ba da sanarwar cewa dukkanin kayaki masu shigowa daga amurka ba su da kuɗin fito tashar talabijin ta filistibiya nan tiran ta nakalto majiyar kafafen yada labarai na hannun isra'ila na faɗar haka daga bakin wani jami'in gwamnatin ƙasar labarin ya ƙara da cewa amurka ta ɗora wa hamshi kasar isra'ila kuɗaɗen fito na kashi goma sha bakwai cikin ɗari kacal sai dai ba abin da take tsammani ba abin da take tsammanin zai faru ba tsammanin ta ita ce gwamnatin ƙasar amurka ta yi kamar yadda ita ma ta yi wato ta ɗauke mata kuɗin fito gwamnatin amurka dai ta rikita harkokin kasuwanci da dama a duniya saboda kuɗaɗen fito da ta ɗaurawa kusan mafi yawan ƙasashen duniya. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ƙungiyar haɗin kan ƙasashen yankin sahel wato aes mai membobi uku mali da nijar da bukuna faso da ke ƙarƙashin mulkin sojoji sun ɗora wa sauran ƙasashen ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka wato ecowas haraji na kayakin da suke shigowa ƙasashen nasu jaridar premium time ta hausa ta kara da cewa a yankin na sahel ta sanya haraji na wato rabi cikin ɗari kan dukkanin kayakin da za su shigo daga ƙasashen ecowas zuwa wa'annan ƙasashe guda uku a cikin wata sanarwar haɗin gwiwa a makon da ya gabata ne ƙungiyar ta aes ta ce tana son amfani da kudaden ne don tafiyar da al'amuran ƙungiyarta harajin wanda ya fara aiki daga ranar juma'a da ta gabata zai shafi duk wani kaya da za a shigo da su daga ƙasashen na ecowas zuwa wa'annan ƙasashe guda uku wannan sabuwar doka dai ta ci karo da yunkurin da ƙungiyar ecowas take yi na baiwa kasashen da ke kungiyar wato ta aes damar shigar da kaya ba tare da sun biya kokobo ba ƙungiyar ecowas dai ta tabbatar da cewa za ta ci gaba da bawa kayakin da ake shigo da su daga ƙasashen guda uku damar wucewa ba tare da karɓar kuɗaɗe daga hannunsu ba daga ƙarshe za ku ji cewa wakilan ƙungiyar tarayyar afirka sun isa birnin juba na ƙasar sudan ta kudu a ƙoƙarin da suke yi na shiga tsakani don hana komawa yakin basasa a ƙasar tarayyar afirka ta wato fara ƙoƙarin shiga tsakani ne tun bayan ɗaurin talalan da aka yi wa mataimakin shugaban ƙasar wato sudan ta kudu rick masha a gidansa da ke birnin juba labarin ya ƙara da labarin da ya sake da ya sake lamarin da ya sake jefa ƙasar cikin zaman ɗarɗar to masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na sharhin bayan labarai biye da shi akwai shirin ko kun san sai ko mu koyi harshen farisanci akwai duniyar ma yau akwai kuma shirin nan na tarbiyyar iyali da wannan kuma muke cewa mu yi ni lafiya ko kun san jama'a masaurare saurare assalamu alaikum yau alhamis uku ga watan afrilun shekara ta 2025 wanda ya daidai da biyar ga watan shawwal na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 56 da suka gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan afrilu na shekara ta 1969 zakir hussein tsohon shugaban kasar india musulmi ya rasu an haifi zakir hussein a shekara ta 1897 a kasar ta india ya yi karatu a jami'ar musulunci ta aligari wadda take kasar sannan kuma ya samu digiri a jami'ar berlin ta kasar jamus zakir hussein ya shiga harkokin siyasa da kasuwanci tun yana matashi yana da gaske musulmi waɗanda suke goyon bayan kafa kasar pakistan a lokacin samun 'yancin kai na kasar indiya daga hannun turawan mulkin mallaka na Burtaniya a shekara ta 1947. A shekara ta 1962 zakir hussain ya zama mataimakin shugaban kasar indiya sai kuma zaben shekara ta 1967 aka zabe shi a matsayin shugaban kasa wanda kuma shine karan farko da musulmi ya zama shugaban kasar ta indiya wanda kuma shine shugaba na uku bayan samun yancin kan kasar har ila yau shine shugaban kasar indiya na farko wanda ya mutu akan kujerar shugabancin kasa ya rasu yana da shekaru 72 a duniya a ranar 3 ga watan afrilun shekara ta 1969 masu saurari ko kun san cewa shekaru 23 da suka gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan afrilu na shekara ta 2002 sojin isra'ila suka kaddamar da farmaki ta samar kasa kan garin janin wanda yake kudancin gabar kogin jordan manufar waɗannan hare-hare dai ita ce murkushe boran intifada wanda falasɗinawa suke yi a da falasɗinawa suke yi a lokacin sojin isra'ila kimanin dubu goma tare da rikiyar jiragen yaƙi masaukar angulu da kuma tankokin yaƙi 200 suka shiga cikin garin na janin wanda adadin mutanensa bai wuce mutane dubu goma sha biyar ba a cikin kwanaki tara yahudawan sahiyoniya sun kashe ɗaruran falasɗinawa tare da lalata asibitoci da kasuwanni da kuma gidajen mutane kimanin 500 a ƙarshen wani farmaki yahudawan sahiyoniya sun lada kashi saba'in cikin ɗari na dukkanin gine-gine da suke cikin garin na janin waɗannan laifukan yaƙi da wasu suna daga cikin laifukan yaƙi da isra'ila ta aikata kuma take ci gaba da aikatawa wanda kuma bai taɓa sanya manyan ƙasashen duniya ɗaukar wani mataki a kanta ba kamar yadda kuma majalisar ɗinkin duniya ba taɓa ɗaukar matakin ladabtarwa ko na shari'a a kan isra'ila ba dangane da laifukan yaƙi da kisan kyashi wanda take yi a kan al'ummar falasɗinawa. masu wurare ko kun san cewa shekaru 25 da suka gabata a rana irin ta yau a ranar 14 ga watan farfardin na shekara ta 1379 hijira shamsiya injiniya abbas shahab fitaccen masanin tarihi ɗan ƙasar iran kuma masanin zane-zane ya rasu an haife shi a shekara ta 1300 hijira shamsiya a kusa da tafresh kuma ya fara karatun firamare tare da samun cikakken goyon baya taimako daga mahaifinsa abul kasim sahab wanda kuma shi kansa masanin ilimin ƙasa ne bayan fara karatu ba da jamawa ba abbas shahab ya sa hazaƙa matuƙa a ɓangaren ilimin sanin ƙasa da kuma zane-zane sannan kuma ya zana taswirar birnin tehran daidai kamar yadda take ba mahaifinsa ya kafa cibiyar nazarin ilimin ƙasa da taswira ta geographical and cartographic ta ƙasar iran a shekara ta 1315 hijirar shamsiyya ya zagaya ɗaruruwan garuruwa da kuma ƙauyuka da dama a cikin ƙasar iran kuma wasu ƙasashe da dama na duniya domin shirya taswira dalla-dalla ya kuma yi amfani da hanyoyi na zamani wajen gudanar da aikin nasa har ila yau ya rubuta littattafai masu kima da gaske akwai littafin nan nasa na the art of calligraphy sai kuma littafin nan na from the beginning to the present wanda kuma ya gudanar da aikin rubuta wannan littafi ne tare da haɗin gwiwa da hukumar unesco a cikin tsare-tsaren ayyukanta a bangaren tsara ayyukan fasahar musulunci da tarihi masu saurare ko kun san cewa shekaru 23 da suka gabata a ranar irin ta yau allah yi wa fitaccen mai fasara kuma masani na ilimin lissafi ɗan ƙasar iran farfesa ahmad birshek rasuwa an haifi farfesa ahmad birshek a shekara ta 1906 a birnin tehran sannan kuma bayan ya kammala matakin ilimi daban-daban da samun digiri na farko a fannin lissafi ya fara koyarwa a bangaren injiniya na gine-gine na tsawon shekaru goma sha tara ya kuma rike mukamai da dama ciki har da mataimakin ministan ilimi kamar da kuma ya kafa cibiyar raya al'adu a bangaren ilimi ta target cultural group ɗaya daga cikin aikin da farfesa birshak ke yi ɗaya daga cikin ayyuka da farfesa birshak ya yi masu kima wanda kuma da mummune ba za a manta da su ba shine hada tarihin rayuwar masanan kimiyya wanda aka yi a kasar iran tun kimanin shekaru dubu uku zuwa wannan zamani da kuma aikin tsara kwanakin kalandar farisawa da kuma tsara kwanakin rana da na wata da shekara daidai da kalandar gregorian har ila yau yana da littafai sama da sittin da ya rubuta ga ƙagaggun labarai da almara tarihi ilimin lissafi da kimiyya da kuma falsafa farfesa birshak ya cancanci a kira shi da gishiki a bangaren ilimin lissafi na ƙasar iran a ƙarshe da ya rasu da macen ranar 3 ga watan afrilu na shekara ta 2002 yana da shekaru 96 a duniya bayan shafe tsawon rayuwarsa yana gudanar da bincike da nazari da kuma ya bar ɗimbin masu amfanuwa da iliminsa a cikin makoki. you آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci inda a yau za a ji mu dauke da darasi na ɗari da bakwai a cikin wannan darasi dai za a ji tattaunawa da ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa sa'id wanda idan ba a manta ba a makon da ya gabata mun yi bayani cewa sun yi tafiya zuwa lardin hosistan da ke kudancin iran domin ganewa idanunsu muhimman abubuwa da ke akwai a wannan yanki na tarihi wanda kuma shine yanki mafi girma da iran ke haƙar ɗanyen man fetur da kuma iskar gas saboda haka sai a kasance tare da mu a cikin tattaunawa ta gudana tsakanin su amma kafin nan ga dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. چرا؟ میسا اینجا نن آسمان سما قرمز لون اینجا؟ شب دری شبها دراری احواز برنن احواز گاهی ونلوکچی رنگ launi به خاطر saboda shole harshen wuta chah rijiya chaha rijiyoyi naft ɗanyen man fetur rahnama mayin jagora tur tawagar yawon shakatawa او گفت شیاچی استان لردی خوزستان لردم خوزستان بسیاری دیوه آن دارد ونچنگ ینادا قدیمی دردی قدیمی ترین مپی آن صادر می کند شی ینا پیتروا پس کنن بیشتر مپی یوا نقاط وراری وجود دارد اکویشی درآمد کدین شگه اصلی نه اصلی فروش سیروه درست است هکنی؟ اما سیدی کالا کایا کالاها کای یکی دیگر نه دبن چه می رود قرما بزرگ بابا بزرگترین مپی گرما همان ونچن اینجا انن وسط تسکیه آن میگذرد ونچن ینا وچیوا من فکر نمی کردم دا بنی زتن اینقدر گرگدن هکا آن است ونن نه آن باشد ونچن یکسن چی بعضی wani ɓangare کشتی jirgin کشتی ها آنها رفت و آمد می کنند سو سنا کی کومو آنها می توانند رفت و آمد کنند su za su iya yin kai komo. Pol. Gada. Ziba. Mai kyau. Man ƙadam mizanam. Ni zan yi tafiya da ƙafafuna. Man dus-doram ƙadam bezanam. Ni ina son in yi tafiya da ƙafafuna. Ruye ana. bisa wancan piyade a ƙasa To madalla bayan da aka saurari dukkanin kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin shirin yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari tattaunawa da ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokinsa sa'id a cikin harshen farisanci چرا اینجا آسمان قرمز است؟ آسمان شبهای ahvaz گاهی قرمز است. این رنگ قرمز به خاطر شعله های چاهای نفت است. بله، راهنمای تور هم گفت استان خوزستان چاهای نفت بسیاری دارد قدیمی ترین چاهای نفت ایران در خوزستان است پس ایران نفت بسیاری از این استان صادر می کند بله در بیشتر نقاط این استان چاه نفت وجود دارد درآمد اصلی ایران از فروش نفت است درست است؟ بله اما ایران کالاهای دیگری هم صادر می کند چه رود بزرگی؟ این همان رود کارون است؟ بله اینجا رود کارون است رود کارون از وسط شهر اهواز می گذرد. فکر نمی کردم رود کارون اینقدر بزرگ باشد. رود کارون بزرگترین رود ایران است. بعضی از کشتی ها می توانند در این رود رفت آمد کنند. این چه پل زیبایی است. دوست دارم روی آن پیاده قدم بزنم. تو مد لابن دا اکا سرادی وانا انتا تونا کما یتو از محمد کوما بکن سعید اید از کن هرشن پارسن چی. یا یعنی زکو مگا وانا انتا تونا اچکن چرا اینجا آسمان قرمز است می یا sararin samaniya a nan ke da launin ja. آسمان شبهای احواز گاهی قرمز است. این رنگ قرمز به خاطر شوله های چاه نفت است. وصلو کتا سردن سمانیا ابرنن احواز ینای لونن جا. ونن لونن جا سودا هرسنان وطر ریجوی مینی. بله راهنمای تور هم گفت استان خوزستان چاهای نفت بسیاری دارد ای مای جاگورانتر توگر ماسو یاون یا فدی و. لرن خوزستان یانا دا ریجوی د دیوا قدیمی ترین چاهای نفت ایران در خوزستان است. rijiyoyin mai mafi daɗewa a Iran suna yankin Khuzestan ne. پس ایران نفت بسیاری از این استان صادر می کند. کنن ایران تنا پیتر دا می دیوا دگا ون لرژی؟ بله، در بیشتر نقاط این استان چاه نفت وجود دارد. ای A mafi yawan wurare a wannan lardi akwai rijiyoyin mai. درآمد اصلی ایران از فروش نفت است. درست است؟ جیگون کدین شگر ایران دگا سیر دا مای نی؟ حکا بله، اما ایران کالاهای دیگری هم صادر می کند. ای، اما ایران پتر ده fitar da wasu kayayyakin na چه رود بزرگی؟ این همان رود کارون است؟ لله wannan ببر ƙorama چه؟ wannan ita ce ƙoramar کارون؟ بله، اینجا رود کارون است. رود کارون از وسط شهر اهواز میگذرد. ای eh, anan ƙoramar karon take ƙoramar karon tana wucewa ne ta tsakiyar birnin ahwaz فکر نمی da رود کارون اینقدر بزرگ باشد. دا ban yi zaton ƙoramar karon tana da girma kamar haka ba. رود کارون بزرگترین رود ایران است. بعضی از کشتی ها می توانند در این رود رفت آمد کنند. قرمر کران ایتا چه ƙorama mafi girma ایران Iran, wasu jiragen ruwa za این چه پل زیبایی است. دوست دارم روی آن پیاده قدم بزنم. wannan wace irin gada ce mai kyau ina son in yi tafiya da ƙafafuna a kanta To madalla, to jama'a masu saurare an da ji irin tattaunawar da ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Sa'id. Da kuma wani ne ma kawo ƙarshen shirin namu na wannan mako sai Allah kai mu a mako na gaba za a ji mu dauke da ci gaban wannan shiri da kuma wannan tattaunawa a cikin wani darasin amma kafin wani lokaci a mutum dukkan waɗanda aka ji muryansu da kuma malama julai da ta ɗauki wannan shirya kai ne abdullahi salo ke muku fata alheri a tarbe mu a shirinmu na gaba. duniyarmu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau za mu yi dubi ne akan yadda al'ummar Gaza suke bikin ƙaramar sallah a ƙarƙashin matsanancin yaƙi da kisan kiyashi. da haramtacciyar kasar isra'ila take musu sannan kuma a lokacin da suke rayuwa ba a cikin gidajensu ba a cikin sansanoni na 'yan gudun hijira waɗanda ruwan damuna ya lalata mafi yawancinsu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. ƙaramar sallar bana ta zo inawa a daidai lokacin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take ci gaba da yi wa al'ummar kisan kiyashi dama dai ba wannan ce sallar farko ba da falasinawan suka yi ta ƙarƙashin yaƙi a iya cewa ma sallar ta gabata sun yi ta ne a ƙarƙashin irin wannan mummunan yaƙi sai dai da yake an ɗauki watanni masu tsawo ana yaƙin barnar da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi daga wancan lokacin zuwa yanzu za a iya cewa wahalhalun da falasina suka shiga a daidai wannan lokacin na karamar sallah ya ɗara na sallar da ta gabata hakanan kuma waɗannan 'yan mamayar suna amfani da makamin bambata yanzu da suka hada da hayakin nan na phosphorus wanda an haramta amfani da shi a duniya suna jefa shi akan falasinawa sun kuma yi amfani da makamai masu linzami akan gidaje kai tsaye suke harbawa da jefa irin manyan duro-duro masu ɗauke da abubuwa masu fashewa a kan gidajen da falasɗinawa suke ciki siffata halin da al'ummar falasɗinu suke ciki a daidai wannan lokaci da al'ummar musulmin duniya suke bukukuwan ƙaramar sallah abu ne mai matukar wuya yaƙi ne da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta shelanta a kansu yana kuma ci gaba har yanzu a gaban duniya 'yan sahiriya suke inawa kisan kare dangi kuma kai ka ce wannan duniyar tana cikin bacci ne mai nauyi ko kuma abin da yake faruwa a falasɗinu. a cikin wata duniya ta daban yake faruwa ba a cikin wannan duniya da muke rayuwa baki ɗaya ba ƙaramar sallar bana ta zo falasɗinawa na cike da jinanansu da ake zubarwa a lokacin da sauran musulman duniya suke shagali da bukukuwa da murna a cikin zaman lafiya suna kallon 'yan uwansu falasinawa cikin yanayi na gajiyawa a nan magana ce akan ta talakawa ko kuma al'ummar musulmi waɗanda ba masu mulki ba kai ka ce a baya wannan al'ummar ba ita ce wacce alkur'ani mai girma ya siffata da cewa mafifici al'umma ba da aka fitarwa da mutane ta kowace kusurwa al'umman musulmi su ne ke zagaye da 'yan sahayoniya amma kuma a lokaci ɗaya sun kasa taɓa komai a kan 'yan uwansu falasɗinawa a tsawon watan azumin ramadana aramtaccen ƙasar isra'ila bayan ta mai da su zama mazauna a cikin sansanonin 'yan hijira da ta rushe musu gidajensu sun rika rayuwa ne a cikin hemomi hemomin da idan ruwan sama ya sauka yakan lalata su sannan kuma ya zama na babu ma inda za su kwanta sai akan ruwa maimakon haka ma wannan al'ummar ko da wato sun yi tunanin cewa za su taimaka wa 'yan uwansu falasinawa to hakikanin gaskiya gwamnatocin da suke tafiyar da waɗannan ƙasashen babarinsu za su yi ba an yi shekara ɗaya cip ana yaƙi ba a buɗe kan iyaka daga masar aka shigar da wasu kayan abinci ba idan ba wasu lokuta 'yan kaɗan ba da kasashen duniya suka kawo taimako wanda majalisar ɗinkin duniya ta shiga tsakani aka buɗe aka shigar da kayayyakin abincin maimakon haka ma waɗannan gwamnatocin da suke zagaye da falasɗinu ko dai sun yi sulhu da 'yan sahayoniya sun zama abokai a tsakaninsu ko kuma sun zama 'yan mu. hatta batun janye jakadunsu daga tel abin ma bai taso ba suna ci gaba da hulɗa da haramtacciyar ƙasar isra'ila kai kace ba abin da yake faruwa suna ci gaba da mu'amala da su ta tattalin arziki da kasuwanci kai kace ba 'yan uwansu ne 'yan sahiyoniyar suke fitowa suna kashewa ba kai wasu daga cikin waɗannan ƙasashen na musulmi sun buɗe hanyoyi inda kayayyakin haja da na buƙatu na haramtacciyar ƙasar isra'ila suke ratsawa ta ciki su nufi can saboda mutanen yaman gwaraza sun datsa mashigar ruwan babul mandab sun hana duk wani taimako ko wani jirgin ruwa da zai nufi haramtacciyar ƙasar isra'ila ta nan saboda haka haramtacciyar ƙasar isra'ilan ta zama tana da bukatuwa da samun hanyoyin da za a kai mata kayan masarufi ƙasashen musulmi larabawa kuwa suke zaga da ita suka yi maraba da haka sannan suka buɗe kofofin nasu. karamar sallar bana ta zo falasinawa a wannan shekarar a cikin kisa da kuma kora daga gida da kuma rusa musu gidaje hakanan kuma tilasta musu ficewa da cikin garuruwa kacokau don mayar da matsugunansu ya zama wurare ne na 'yan share wuri zauna daidai lokacin da ake bikin karamar sallah injinan yakin haramtaccen kasar isra'ila ba su tsaya a nan ba sun hada da ma'aikatan kiwon lafiya da masu ayyukan ceto faran hula da kai musu har-hare wani abu wanda ya faru a garin rafa ya kamata a ciya girgiza duniya inda 'yan sahaniyar suka jefa ma'aikatan ceto da agaji a cikin rami mai zurfi da ransu sannan suka tsaya daga sama suna buɗe musu wuta suna kashe su ɗaya bayan ɗaya da tarwatsa kawukansu sun kashe su ta irin wannan hanya ta keta da nuna cewa tabbas masu wannan kisan suna da taɓin ƙwaƙwalwa kuma sun fita daga siffofi irin na jinsin bil'adama sun yi ƙasa zuwa na dabbobi ko kuma abin da ya fi haka muni a cikin waɗannan lokutan na bukukuwan ƙaramar sallah haramtacciyar ƙasar isra'ila tana ci gaba da korar falasinawa daga yankuna da gidajensu da garuruwa zuwa wasu na daban a tsakanin kudanci da arewacin gaza haramtaccen kasar isra'ila ta buɗe korar mutane gadan-gadan saboda za su shimfiɗa yankin da suke kira na tsaro da rage yawan adadin falasinawa dukkanin waɗannan abubuwan suna faruwa ne fa a lokacin da sauran musulmin duniya suke cikin sharholiya da bikina na ƙaramar sallah wani abu mai ƙona zuciya shine yadda a ƙasa falasinawa suke yin tafiya mai tsawo ta kilomitoci masu yawa domin samun inda za su tsira bayan da inda suka baro gidajensu ne da aka rusa aka baje su da ƙasa ba za su iya rayuwa a wajen ba idan suka koma ce ƙasa isra'ila za su kawo hari ta sake binne su akan gozon gidajen nasu saboda 'yan sahiyoniya su lalata da ƙona duk wasu manyan motoci da za su iya ɗaukan mutane su jigila su an rika nuna hotunan mata da ƙananan yara da suke faduwa suna wato somewa saboda sun kasa ci gaba da tafiya bayan da suka yi wahala ta tafiya mai tsawon gaske ƙananan yara su ne bikin sallah ya fi jan hankalinsu kuma su suka fi yin murna da ita za a sauya musu kaya sababbin kaya za a sauya nau'in abinci za a kai su wuraren wasanni da nishadi to a gaza da babu wannan ƙananan yara kuka suke yi saboda ba wai ta tufafi sabo da aka saba yi musu na sallah ne ba su da shi ba yanzu suna maganar ta abin da za su ci ne na yau da kullum da sallah da ba sallah ba duk ɗaya ne a wajensu wannan ya sa asusun ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya fitar da wani rahoto inda ya kaɗa ƙararruwar gargaɗi kan yadda isra'ila take kashe ƙananan yara cikin ganganci da a bayan nan yaran da ta kashe sun kai 322 asusun na majalisar ɗinkin duniya na ƙananan yara ya ce daga ranar 18 ga watan maris da kasar ƙasar isra'ila ta sake shilanta yaƙi a kan falasɗinu ta kashe yara da sun kai ɗari uku da ashirin da biyu ta kuma jikkata wasu wanda sun kai ɗari shida da tara kiyasin da asusun na ƙananan yara nursa ɗinkin duniya ya bayyana cewa aƙalla a kowace rana ta allah adadin ƙananan yaran da haramtacciyar ƙasar isra'ila take kashewa da kuma jikkatawa suna kaiwa ɗari daga ciki har da yaran da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai wa hari asibitin nasir da ke kudancin gaza a ranar 23 ga watan maris da ya shuɗe babbar manaja ta asusun ƙananan yara a majalisar ɗinkin duniya catherine russell cewa ta yi tsagaita wutar yaƙi da aka yi a baya ya ɗan ba da dama ga yaran falasɗinawa da su shiga da rayuwa amma yanzu kuma da yaƙi ya sake barkewa to kullum suna fuskantar mutuwa wanda bangare na wannan rahoton ya kuma ce bayan gushewar watanni sha biyar ana yaƙi ƙananan yara da suka yi shahada sun kai dubu goma sha biyar yayin da wasu dubu talatin da hudu suka jikata hakanan kuma an sami wani adadi mai yawa na yaran da sun kai miliyan ɗaya da suka yi hijira a asusun yaran ya ci gaba da cewa hana shigar da kayan agaji zuwa cikin yankin na gaza tun cikin watan maris da ya shuɗe yana ƙara tsanantar matsaloli da falasina suke fuskanta musamman ƙananan yara waɗannan matsalolin sun haɗa da ruwan sha wato babu shi mai tsafta da kuma abinci wanda shi ma babu shi mai gina jiki to waɗannan su ne muhimman matsalolin da falasɗinawa suke fama da su daidai lokacin da ake bikin ƙaramar sallah da fatan allah ya kawo musu ɗauki yayin musu halin da suke ciki ya kuma ƙasƙantar da haramtaccen ƙasar isra'ila da masu goyon bayanta ba za mu da sa'aya a nan saboda shirin mana da ƙwararren lokaci www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. matasa. Masaurare barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shiri na don matasa. Shiri ne dai wanda muke bijiyar muku da matsaloli da matasa suke fuskanta da kuma kalubalen da ke gabansu. Idan kuma masu wurare suna biye da shirin namu. Mun buɗe magana ne akan matsalar tashe-tashen hankula da suke faruwa a Najeriya da kuma yadda matasa suke zama na gaba a cikin wannan matsala. A shiri biyu da suka gabata mun ji ta bakin Malam Muhammad Sani wanda yake shugaba ne na ɗaya daga cikin ƙungiyoyin matasa. Muhimmin abin da ya magana a kai shine rikice-rikicen ƙungiyar nan da ake kira Boko Haram take yi wacce mafi yawancin mambobinta samari ne da matasa daga arewacin ƙasar. To shirin namu na yau zai ci gaba ne akan wannan batun amma tare da wani ƙwararren masanin ilimin halayyar ɗan adam malam hamza ibrahim yar aduwa da fatan za a kasance tare da mu kuma za a ji daɗin ci gaban shirin sau so da yawa ana ta'allaka rikice-rikicen da samari da matasa suke yi da rashin aikin yi ko kuma tsatsauran ra'ayin addini da rashin aiki kadai Malam Hamza Ibrahim wanda masanin halayyar dan Adam ne ya yi mana bayani akan haka. Abubuwan gaba ɗaya guda biyu da kake magana a kai wato suna da kyakkyawan alaka da junansu zai iya yiwuwa ya to cewa kida ɗin ta sanya mutum ne wannan kuma zai iya yiwuwa ya to cewa rashin aiki ɗin ya sa mutum shi ma ya fada a cikin wannan harka ɗin. saboda shi musamman ma da yanzu ka ɗauko yanayin yadda Najeriya ta ko kuma in ce maka yanayin yadda ƙasar mu take da kuma arewacin ƙasar nan wato arewacin ƙasar nan kusan dai nan aka samun irin waɗannan matsalolin na akidin wanda kake ake magana a kan musamman akida irin ta addini shi kuma idan ka kalli bangarancin gudan bangare na ƙasa namu za ga mafi yanci shi kuma nan ne yake hito ainihin tirran miraran rashin aikin yi akan abubuwan da saboda za a ga su babu wannan akida din amma za a ga rashin aikin yi din shi ke alakanta su da aikata waɗannan munanan halayen saboda ka ɗauki yanayin yadda ƙasar nan take wato matasa su ce da kusan kashi saba'in da biyar bisa ɗari na yawan ƙasa don ka ɗauko cikin mutum miliyan ɗari da hamsin da ake kamar to miliyan zai kama wurin mutum miliyan saba'in zuwa tamanin ɗin matasa ne wannan mutum miliyan tamanin ɗin nan zuwa saba'in za ga cewa bai cikinsu za ga cewa ina ganin ko a ƙididdiga ta kwanan nan za ga cewa akalla mutum miliyan sittin suna zanna ba su da aiki to kuma akwai wata magana da muke wato eh, mutumin da ke zanna bai da aikin zuciyar shi ta zama wata masana'anta ta shi nan to ko ma ka kawo mashi zai iya ɗaukar shi wato cikin sauki tunda dama babu wani abu da zai iya yi sannan kuma dama shi ɗan adam a irin wannan matsayin lokacin da mutum ya kai shekaru na wanda za a ce shi matashi ne wato lokacin da ya kai girma wanda ya isa zai so akwai bukatoci da yawa da yake da bukatuwa da su wayannan bukatocin da yawa su yake sanyawa gaba fiye da wato ganin abin da yake daidai ko na rashin daidai to a wannan a kan hanyar shi na cimma wannan bukatu bukatan nashi bai damu ba da ya zaman cewa ya yi aiki wanda yake ba na daidai ba ba domin ya cimma bukatar nashi. to a irin wannan lokacin ma ko da a kiriya din za ta zo a irin wannan lokacin za a ga ta yi saukin shiga a cikin shi wannan matashi din saboda dama a daidai lokacin shi bai damu da menene abin da yake daidai ba ko menene abin da yake ba. Mu ƙara ba da himma mu yi ilimi kar mu sa kasala yara. Bayan da muka ji wannan bayanin Malam Hamza Ibrahim ɗin ya ci gaba da yin bayani akan wata matsala da ya ce tana taka rawa wajen ingiza matasa cikin tashe-tashen hankula wannan matsalar kuwa ita ce yin watsi da matasan waɗanda a ƙasa kamar najeriya su ne mafi rinjaye. to babban matsalar da muka sa muke samu a wannan kasar sai zama to kuma waɗannan mutanen wato matasa ɗin su ne waɗanda gwamnati ta kau da kai daga gare su wanda wanda idan ka kalla wani abu ne wanda ake kira time bomb wato wani abu ne wanda eh, yake yake shirye kawai lokaci yake jira ya buɗe to kuma ga alamun yanzu abubuwan da ke faruwa kamar wanda yake magana na rashin na rashin zaman lafiya tashe-tashen hankula faɗace-faɗace na addini fadace-fadace na kabila za a ga cewa duk irin wannan abubuwan ne wanda yake yana zanne mutum ya zanna babu wani hope wato babu wani buri da zai iya hana shi ya cimma abin da yake so ya cimma wato akwai kyakkyawar alaƙa sosai tsakanin rashin aikin da laifuffuka wato karuwar laifuffuka da waɗannan waɗace-waɗacen amma kuma idan ka koro ta ɓangaren aƙida za ka iya cewa ita ma aƙida tana da nata gudunmuwar da take badawa sosai musamman idan ka ɗauko ilimi na nazarin halayya ɗan adam za ga cewa mutum zai wahala ya kashe kan domin ya kashe wani kaga idan kana maganar rashin aikin yi ne kaga a daidai lokacin kaga ba idan rashin aiki ba zai sanya ka kashe kanka ba kuma ka kashe wani sai dai ne akwai wani abu da kake kai da shi wanda idan kai wannan abun zai biya maka wata bukatan ka wato ko da gobe kiyama za ka samu wata bukata wadda ta yi ta wannan rayuwar da muke a ciki wato wadda ta yi ta gidan duniya da muke ciki shi kuma wannan shi ne za a ga cewa har ma mutumin da ke da aikin yi din yana da abin da yake yi zai iya barin wannan aikin yi domin ya aikata wannan abin zai iya barin wannan abin da yake yi domin ya je ya aikata wannan abin da yake so ya aikata domin ya cimma abin da yake so ya cimma eh. to a takaice dai abin da nake magana a kai rashin aikin yi din yana da gudunmuwa a kan waɗannan aikace-aikace da ke faruwa a ƙasar nan. Mu ƙara ba da himma mu ilimi kar mu sa kasala yara. Idan a arewacin Najeriya samari suna fuskantar matsalar tsatsauran ra'ayi to a kudancin ƙasar kuwa kai tsaye za a iya cewa rashin aikin yi tsantsa ne fi taka rawa musamman ma dai a yankin Niger Delta. In ka kalli yadda ƙasar ta taho kamar yanzu a kudancin najeriya za a ga kamar irin wuraren major delta din nan inda ake samun rikice-rikice na rashin zaman lahiya na wurin harkar mai da waye da sauransu za a ga cewa shi ma mafi yawancin su matasa ne kuma ba wani abu ne ba ya sanya musu wannan abu rashin aikin yi to wannan rashin aikin yi din shi ya sanya suke aikatar da waɗannan abubuwan da suke aikata to haka kuma idan ka zo kuma a ƙasar ka zo kuma a bangaren arewacin najeriya shi ma za a ga cewa inda zai zamanto cewa matasan nan an kula da su an ba su aiki wato zaman cewa suna da aiki kamar yadda kasar take da da ka taso kana da aikin da za ka yi ko kana da sana'ar da za ka yi to ina ganin da za a samu sauƙin irin waɗannan abubuwa to amma kuma a yanayi wanda yake wanda ba za mu iya cewa aƙida ce ta sanya mutum wannan abun to za a ga cewa ita kuma shine abin da ya ba da wato matsala wato shine wani abu wanda yake da wahalar Eh, eh, karewa saboda ita gwamnatin ah, ta kyale bangare na addini ta kyale shi kuma wanda shi wannan bangare na addini din shi ne ke tahiyar da rayuwar dan adam so wannan bangare wannan gaba ɗaya rayuwar dan adam yana tahiya ne bisa addininsa so sai zaman to gwamnatin najeriya din bata damu da wane ne wanda ya kamata ya malanta kuma wane ne wanda ya kamata ya kira mutane ga ga kira na addini ba to sai zama to mutane sun samu kansu ko kuma matasa sun samu kansu ita gwamnati ta kyale su su kuma waɗanda ke da su wanda ke son su domin su cimma abin da suke so su cimma suna cusa musu akidin da ya kamata akidin da suke ganin ya dace su cusa musu kuma suna amfani da su to sai zama to su matasan sun tsaya tsakiya nan ba ba su abin da ya dace ba nan sun dawo wurin waɗannan mutanen da suke cewa ku zo mu yi ko kuma ku zo ku ne abin da ya kuno waɗanda za ku yi kaza su kuma ba su aza su bisa abin da ya dace su yi ba to kaga za a ga cewa rashin aikin yi din da ya ta aƙida din ba karamin tasiri suke da su ba a harkar wayannan abubuwan da ke faruwa na rashin zaman lafiya. Allah don Allah ka mu kuɗi. Tsakanin da kuɗi. ɗan adam ɗan adam. Za mu dasa aya a nan sai kuma mun sake saduwa a cikin wani shirin za ku ji mu ɗauki da ci gaban shirin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakato. ni na fahimci ilimi ne bambancin mutum da dabba shi yake baka dukkan abin da da ba kai zato ba ba duniya ba ko a kiyama ba zan ki in faɗa ba jahili bai da tasiri in ba cikon gani ba ko ina ka leka ka yi duba jahilinsu shine tarbiyyar iyali masararo barkanmu da warhaka kuma barkanmu saka sadawa da ku a cikin shirin na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman harkokin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubarin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan rediyon boh karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsha har zuwa ƙarshe. A cikin shirinmu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun Malamin Muhammad Salih Zari ne da ke birnin Yamai ta ƙasar Nijar inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon haƙoƙi daga littafin Arsalatul Hukuk na imam zainul abidin dan imam hussein salam da kuma yadda iyali za su amfana da shi yau malam zai ci gaba ne kan haƙƙin shugaba akan dan adam in dai malam ya shirya to bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين سيما صاحب العصر والزمان أرواحنا له فداء yan uwa masu girma da mutunci da ke jin mu da shauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barka muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai yawan rahma da jin kai mahalaccin kowa da kowa wanda shi ya ba mu damar wasala wannan darasi namu a cikin littafin risalatul hukuk na imami ma'asumi maulana ali zainal abidi na ɗan imam hussein alayhi kuma muna akan haƙƙi na goma sha hudu wanda shine haƙƙul a'imma maulana ali zainal abidi na alayhi salam ya ce wa amma haƙƙu sa'isuka bis sultan فلتعلم أنك جئلت له فتنة وأنه ابتلى فيك بما جعله الله له عليك من السلطان maulana ali zin labidin alayhi salam yake ce mana wanda allah ya ɗora a matsayin jagoranka yana da haƙƙi a kanka haƙƙin nan shine na farko kasancewa kai wata jarrabawa ce da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ka ga wannan mai maka shugabanci wanda ke maka shugabanci Allah ya jarrabe shi ne don ya gwada shi akan sha'anin tafiyar da shugabancinka tunda shi Allah ya ba damar shugabantarka to yana da haƙƙi a kanka wanda haƙƙin na farko an to hallasa lahufin nasiha ka yi masa nasiha don Allah ka yi wa shugaba nasiha don Allah, inda ya yi daidai ka ƙarfafe shi don ya ƙara yin daidai ɗin, inda ya yi ba daidai ba, kai masa nasiha a cikin hikima, kai masa nasiha tsakani da Allah don ya gyara. Haƙƙinsa ne da ya rataya a wuyanka, shi shugaba, ka zame masa mashawarci, mai ba shi shawara ta gaskiya. yayin da ya yi daidai ka ƙarfafe shi abin da ya yi ba daidai ba kai masa nasihar a kiyaye wa Allah tumahikahu wa qad busitat yaduhu alayka fatakunu sababu halaki nafsika wa halakahu nasiha aka ce ka yi wa shugaba tsakani da Allah amma ba fito na fito za ka yi da shi ba ba husuma za ka yi da shugaba ba tun da Allah ya ba shi damar shugabanci yana da ƙarfin shugabanci tun ya yi ba daidai ba ba husuma za ka yi da shi ba nasiha za ka yi masa tsakani da Allah sai fa idan ya ƙi karɓar nasihan a wannan lokaci falata a atali mahalokin fi ma'asiyatul khaliq ba a biyayya ga duk wani mahaluki a saɓa ma Allah ta'ala a lokacin babu biyayya amma matukar yana kan hanyar Allah ta'ala sai yi wani kuskure ba daidai ba to haƙƙinsa ne ka yi masa nasiha a matsayinka na mafi amma kada ka ce za ka yi husuma da shiya fito na fito da shiya in ka yi haka to ka zamo makanka dalilin halakar kanka kuma ka zama dalilin halakar shugaban naka zai yi amfani da ƙarfin mulki zai yi amfani da ƙarfin iko ya je ya cutar da kai shi kuma ya cutu don Allah ba zai bar haƙƙin wani akan wani ba. Masu raro kada shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan rediyon BOH da ke ƙarshen Hausa TV a nan binin Tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan muhimmancin ƙoƙarin zaman lafiya da shugaba da ƙoƙarin kauce fito na fito da shi. Kai iyakan ƙoƙarinka a wajen attazallul wa talattuf litafihi minar rida ma ya kufahu anka. Kai iyakan ƙoƙarinka a zauna lafiya. Kai iyakan ƙoƙarinka kada a yi fito na fito tsakaninka da shi nasiha kake basa. Kai iyakan ƙoƙarinka ta inda zai zama shi ba zai ɗauke ka a matsayin maƙiyi ba ta haka ba zai taɓa cuta ma addininka ba kuma biyayyan da za ka masa da da'ad da za ka masa ka yi ta ta inda ba za ka cuta ma addininka ba ba za ka saba ma Allah ba ta'ala a cikin duk wannan kana mai neman taimakon Allah ta'ala amma wala tu'adhahu wala tu'anidahu wanda yake shugaba ne a gare ka kakkace ce za ka yi jayayyar ƙarfin mulki da shi kada ka yi ƙiyayya da shi in ka yi wannan to ka fito fili da ƙiyayya da fito na fito da rashin biyayya tsakaninka da shi kenan kuma ka jefa kanka mahallaka kai da kanka kenan shi ma shugaban ka jefa shi ga mahallaka ya cuta maka saboda ƙarfin mulkinsa shi kuma ya hallaka a dalilin ya keta haƙƙinka don Allah ba zai bar haƙƙin wani akan wani ba wa kunta halikan an na ma'inan lahu ala nafsika abin da ya fi dacewa da kai ka zame mashugabanka mataimaki a wajen tafiyar da lamarin shugabancin da yake muku wa sharikan lahu fi ma ilaika duk abin da zai iya yi muku shi shugaban to ka zame masa mataimaki a wajen ɗabbaƙa wannan abin da yake son aiwatarwa na alkhairi a cikinku a cikin al'umma amma kar ka zama mataimaki ga shugaba don yana shugaba a wajen aiwatar da ɓarna a doron ƙasar Allah ta'ala sannan kuma kar ka zama shugaba ya yi ba daidai ba ka yi gum da bakinka ko kuwa ka goyi bayan zalincinsa idan ka yi haka ka kiyaye haƙƙin shugabanka ba. A duk lokacin da shugaba ya yi ba daidai ba haƙƙinsa ne mabiya al'ummarsa su nuna masa nan ka yi ba daidai ba, haƙƙinsa ne. A duk lokacin da suka ga ya yi wani abu mai kama da zalunci, haƙƙinsa ne su fito fili su nuna masa nan fazalici aka yi a daina amma ba ta hanyar kokawa ba ba ta hanyar fito na fito ba da a wannan lokaci zai dubi matsayin da yake da shi na shi yana da mulki yana da iko ya yi amfani da wannan ya cutar da kai ya cutar da kansa wala kowata illa billah kana mai neman taimako a wurin Allah ta'ala a wajen kiyaye haƙƙi Ƙin shi shugaban naka a wajen yi masa nasiha a abin da yake daidai da yi masa manuniya a wajen abin da yake ba daidai ba don a kiyaye wanda yake daidai don a aiwatar wanda kuma ba daidai ba mai don a kiyaye idan har ka yi haka to ka kiyaye haƙƙin shugaban ka gwargwadon hali a bayanai ko karantarwa na imami ma'asumi maulana aliyu zainal abidina alaihi salam kenan to jama'a ina ganin yau ma dai lokacin da aka ɗiba ma wannan filin ya riga ya kai jiki anan zan takaita sai ce wa sallallahu ta'ala ala khair halkihi muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tafirin allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa ajil farajahum wal ana ada'ahum min al-awwalin wal akhirin to gashi mallan ya sake koro bayani idan lokacin namu ya zo ƙarshe a maimakon sashen hausa na boh da ke karkashin hausa tv a nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malami muhammad salal da zare da ke birnin yamai na ƙasar nijar da wannan ɗimin lokaci nashi da ya bayar allah ya saka ya ƙara ƙarfin jiki ni kuma awon kunya da na gabatar bayan na shirya yake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta kun ga irin haka shi ne. Amsoshin fikihu Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu. inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran jin halin musulunci na iran ayatollah said ali hamna'i allah ya kara masa yarda a cikin shirinmu da ya gabata mun fara bayani ne kan batun najasa da hukunce-hukuncensu sai lokaci ya mana halinsa inda a yau za mu ɗora daga inda muka tsaya. sai ku kasance tare da mu don jan abin da shirin ya kunsa. Tambaya Ina fama da cutar dasashi kuma a cewar likita dole ne a kaina kowane lokaci na dinga danna dasashin kuma dannawar yana sanya wajen ya yi baki kamar taruwar jini a cikinsa. shi ruwan da ya shiga bakina kuma ya haura kan wurin wannan dasashin sannan ya fita yana matsayin najasa ne amsa hukuncinsa yana nan akan tsarkinsa tambaya hakika an cire mini haƙori kuma zubar da jini ya tsaya sannan a halin yanzu ba na da masaniya shin yayin haɗiye abinci shin abincin yana shafar jinin ko kuma a'a kuma shin ya halatta haɗiye abincin idan kuma abincin ya najistu shin ya kasance bakin baya haɗiye abinci shin ya kasance bakin yana haɗiye abinci ne mai najisa amsa abinci a wannan tambayar bai najistu da najisa ba kuma haɗiye shi babu matsala sannan cikin farfajiyar bakin mai tsarki ne tambaya an daɗe ana yaɗa jita-jitar cewa ana yin kayan kwalliya ne daga mahaifar ɗan tayi waɗanda suke raba su da ita idan aka haife shi waɗannan kaya a wasu lokuta kai a wasu kayan kwalliyan irin su jan baki suna shigewa ciki shin wannan najasa ne amsa jita-jita ba dalili ba ne na tabbatar da najasar kayan kwalliya a shari'a duk abin da aka tabbatar da najasarsa ta hanyar ingantaccen shari'a to yin amfani da shi gare ku babu matsala kuma duk abin da ba a tabbatar da najasarsa ba ta hanyar ingantacciyar shari'a to yin amfani da shi a gare ku babu matsala tambaya gashi yana fadowa kan kowane tufa ko yankin kyalle wannan tabbas ne kuma yayin da tsarkake tufafi idan aka kalli ruwan kwanan za mu ga waɗannan gashi a cikinsa kan haka idan kwanan ya kasance yana cike da ruwa kuma yana haɗe da ruwan da aka yake zubowa daga famfo yayin da ake nutsar da tufar a cikin kwanan ruwan yana malala daga gefensa kuma saboda kasancewa waɗannan wannan ruwan hakan sai ya tsarkake wurin gaba ɗaya ko a yayin da nake cire tufafin yara mai ɗauke da najasa ina tsaftace wannan wurin da na cire tufafin ko da kuwa ya kasance bushashe ne domin ina cewa waɗannan gashi sun faɗa cikinsa shin wannan hattara wato ihtiyadi ya zama dole amsa idan aka sanya tufa a cikin kwano kuma ruwan famfo ya mamaye shi sannan ya rabu da shi ko aka fitar daga jikinsa to tufar da kwanan da ruwan da gashin da suka sha da suka rabu da tufar wannan wanda suke shawagi a saman ruwan sannan zubar da ruwan zuwa wajen kwanan to dukkaninsu sun tsarkaka kamar yadda duk gashi ko kura da ya fito daga tufar da ya najistu hukuncinsu tsarkakakke ne kamar yadda duk gashi ko kura da suka fita daga tufar da ya najastu hukuncinsu tsarkaka ne sai dai idan yana da yaƙini na ya rabu daga wurin da ya najastu amma da zarar an yi shakka akan rabuwar wurin da ya najastu ko shakka kan najastuwan wurin da ya rabu da shi ba wajibi ba ne yin hattara wato itiyadi kan haka tambaya menene gwargwadon danshin da ke wajabta ɗamfaruwa daga wani wuri zuwa wani abu na daban amsa abin lura a damshi da yake tashi daga wani jika zuwa wani jikin wani abu na daban yayin shafarsa shine idan jikan jisan ta haɗu da jikan wani abu na daban tambaya menene hukuncin tufafin da aka bayar ga shagunan wanke tufafi a fuskar tsarkinta kuma ya kamata a ambaci cewa tsirarun mabiya sauran addinai ma'abuta littafi a wato ahal kitabi suna ba da tufafin su ga waɗannan shagunan tufar a wanke da busarwa tare da sanin cewa wasu waɗannan shagunan wankin suna amfani da sinadarai wajen wanke tufafi na mutane gaba ɗaya a haɗe a nan menene hukuncin tufan da aka kai wankin amsa tufafin da aka bayar ga shagunan wanki da busarwa idan babu najasa a tufar za a iya yin hukunci da tsarkinta bayan dawo da ita daga wajen wankin bayan cuɗayyar tufafin da na mabiya tsirarun addinai ma'abuta littafi baya wajabta najistuwar tufar musulmi don kai su shagunan wanki. Tambaya Shin tufafin da ake wankewa da injin wankin gida wanda yake gudana da cikakken aiki da kansa yana tsarkake tufa ko a'a yadda wannan na'ura ke aiki shine kamar haka. a matakin farko da yake wanke tufafi da foda na wanki yana zubar da dukkanin ruwan wankin da kumfar ruwan wankin daga cikin injin wankin kuma yana wanke injin domin fitar da daudar cikinsa sannan yana wanke tufafi sau uku da ruwa kaɗan sannan ya janye ruwan wankin tufar zuwa waje muna buƙatar bayani shin tufafin da aka wanke su ta waɗannan hanyoyi sun tsarkaka ko kuma ba su tsarkaka ba amsa a cikin tsarkake tufafi da injin wanki na lantarki idan an wanke tufafin sau ɗaya bayan an kawar da ƙazantar jikinsa da ruwan da ke haɗe da ruwan kur hakanan idan ya kasance cikin na'urar mai tsarki ne kafin a saka tufafin kuma an wanke tufar sau biyu da ruwa kaɗan kuma an matse ta hanyar da aka saba to tufafin sun zame masu tsafta tambaya idan aka zubar da ruwa a ƙasa ko a cikin ƙaramin wajen wanki ko a banɗaki da ake wanke tufafi kuma tattatsin ruwan ya taɓa tufafin shin wannan tufar ya najistu ko bai najistu ba amsa idan aka zuba ruwa a wuri mai tsarki ko a kan ƙasa mai tsarki to idan tartatsar ruwan ya taɓa wani abu na daban to wannan abu mai tsarki ne idan kuma mutum ya yi shakku kan tsarkin wurin da najisarsa wannan tartatsin da ta so ta taɓa tufar ana mata hukunci da mai tsarki ne tambaya shin ruwan da ke kwarara kan tituna daga motocin dakon shara wanda wani lokaci warinsa yakan tashi kan mutane saboda iska mai ƙarfi ana ɗaukan shi mai tsarki ne ko kuma najasa ne amsa ana masa hukunci da mai tsarki ne sai dai idan mutum ya samu tabbacin yana ɗauke da najasa saboda cakuduwarsa da najasa tambaya shi ruwan da ke taruwa a cikin ramukan kan tituna mai tsarki ne ko najasa ne amsa wannan ruwan mai tsarki ne tambaya menene hukuncin ziyarar iyali da mutane da ba su damuwa da abin da ya shafi tsarki da najasa a cikin abinci ko sha da makamantansu amsa a dunkule dangane da abin da ya shafi tsarki da najasa duk abin da ba a tabbaci akwai najasa a cikinsa to ana masa hukunci da tsarki a zahirin shari'a tambaya muna fatan za ku mana bayanin hukuncin shari'a akan waɗannan matsaloli dangane da tsarki ko najasa na ɗaya jaririn da ake sharuwa. na biyu yaron da ake sharuwa kuma yana cin abinci na uku mutum baligi amsa a dukkanin waɗannan halaye dukkaninsu masu tsarki ne tambaya menene hukuncin shakkun shafar najasa ga wani abu daga cikin abubuwan da suke da iyaka amsa idan najasa ta shafi wasu yankunan abubuwa to ba za a yi musu hukunci da dukkaninsu sun shafi najasa ba tambaya mutum ne yake sayar da abinci sai jikinsa ya taɓa damshin najasa mai dana kuma ba a san addininsa ba shin dole ne sai an tambaye shi game da addininsa ko kuma za a masa hukunci da ka'idar tsarki idan kuma ana da masaniyar cewa ba ɗan ƙasar musulunci ba ne iyaka dai ya zo ne domin yin aiki a cikinta amsa ba dole ba ne sai an tambaye shi addininsa kawai za a yi masa hukunci da ka'idar asalin mai tsarki dangane da abin da ya shafe shi kuma abin da ya shafi jikinsa na damshi na najasa za a yi masa hukunci da zahirin abin da ya bayyana tambaya idan ya kasance ɗaya daga cikin ɗan uwa a iyalai ko mutum yana yawan zuwa gidanmu kuma baya damuwa da tsabta na tsarki da ƙazanta na najasa idan ya kai duk kayan gidan inda ya kai duk kayan gidan gidan da kayan aikin da suke cikinsu sun zama masu najasa inda ba zai yiwu wanke su da tsarkake su ba a nan menene hukuncin wannan lamari a bisa wannan lamari ta yaya mutum zai kasance mai tsarki musamman a cikin batun sallah da ake buƙatar tsarki a cikinta saboda sharaɗin ingancinta menene hukunci a wannan lamari amsa baya wajaba a tsarkake dukkanin gidan don haka ya isar wajen ingancin sallah tsarkin tufafin mai sallah da wurin sanya goshin mai sallah kuma najisar gida da kayayyakinsa baya wajabta kiyaye tsarkin komai a gidan wajen sallah da suka hada da abinci da abin sha masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban. ku huta lafiya